Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu taɓo ƙasar Sudan mu ji halin da ake ciki bayan kawar da Omar Albashir. za mu libya inda ake taɓarin wuta a kewayen birnin tripoli za mu taɓo algeria inda duk da cewa an tilasta wa shugaba abdulaziz Bouteflika ya sauka masu bore na ci gaba da yi don neman dukkan sauran na kusa da shi su masu kama gabansu sannan za mu shiga najeriya da ƙasar jamhuriyar nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla kamar yadda na faɗi daga Sudan za mu ɗauko wannan shirin kasancewar labarai daga ƙasar ke ci gaba da ɗaukan hankulan duniya duk da cewa shugaba Umar Albashir da ya kwashe shekaru talatin bisa madafun iko ya sauka kuma har jagororin sojan ƙasar sun sanar da jerin matakai da suka amince za su ɗauka. Kwana ɗaya bayan karɓe mulkin, sojan ƙasar sun ce ba za su mika tubabben shugaban ƙasar gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta masu aikata da manyan laifuka ba, kamar yadda kotun ta daɗe tana neman a kama mata shi. Ka Michael Kudason da wannan labari. A jawabin da ya ga wani taron manema labarai, shugaban kwamitin siyasa na gwamnatin sojin Sudan, Laftana Janar Omar Zain Al Abdin, ya ce a halin yanzu da ya hambararren shugaban yana hannunsu, yana mai cewa a matsayinsu na sojoji masu tafiyar da al'amura a ƙasar ba za su mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ba. So biyu kotun hukunta manyan laifuka ke aikiwa da takardar neman a mika mata tsohon shugaba Omar Al Bashir sakamakon laifukan yaƙi da ke ta haddin bil'adama da ta ce ya aikata a yankin dafur na Sudan. Sudan tsakanin shekarun 2003 da 2008. Yanzu sai mu bi Abdulkarim Ibrahim Shikal mu ji sanarwar farko da sojan Sudan ɗin da suka fara yi don shaidawa mutan ƙasar cewa yanzu fa su suke rike da iko. Ministan tsaron ƙasar ta Sudan Awad Ahmad bin Auf kenan yana sanar da kawo ƙarshen mulkin Umar al-Bashir a wani jawabi da ya gabatar a gidan talabijin na ƙasar wannan kuwa bayan da jama'a suka share tsawon watanni biyar suna gudanar da tarzomar nuna kin jinin gwamnatinsa ministan tsaron ya ce majalisar koli ta soje za ta ci gaba da mulkin kasar tsawon shekaru biyu kafin a gudanar da zaɓuka amma kafin nan ya sanar da jingina yin amfani da kundin tsarin mulkin kasar da kuma ta tsagaita wuta a duk fagagen yaƙi ciki har da yankin darfur wasu daga cikin matakan da sojojin suka sanar sun hada da kafa dokar ta ɓaci tsawon watanni uku sannan da hana yawon dare tsawon wata ɗaya a manyan biranen kasar ta sudan A shekarar 1989 ne Umar El Bashir ya kwaci mulki daga gwamnatin farar hula ta Sadiq Al-Mahadi. To sai dai tun a 2009 kotun duniya da ke birnin Hague ta fitar da sammacin kama shi domin tuhumarsa da aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama Jim kaɗan bayan kawar da Omar Albashir ne dai muka nemi ji daga bakin Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ko akwai wasu darussa ga irin shugabannin nan musamman a nahiyar Afirka da ke kafewa a madafun iko su ki sauka bayan cikan wa'adinsu har sai an kai ga zubar da jini ga Farfesa Kamilu Sani Fage. Na'am, to yanzu dai cewa shi shugaban ƙasa na Sudan Umar Albashir ya sauka. domin matsi da ta yi tura ta ta yi tura ta ta yi bango har ya sauka inda ake faɗa kenan amma da alamu dai an yi ƙoƙari ne sojoji sun tumfice shi domin sun ce za su ba da sanarwa shi kuma jagoran abin da wanda ya faɗa yana magana cewa za a yi gwamnati da riƙon ƙwarya ta shekara biyu wanda shi ne zai riƙe wannan to ga alamu ya tabbata cewa dai an hamfarar da shi to wannan abin akwai babban darasi da shugabanninmu na afirka ah, da ana ta maganganu cewa tun daga farkon wannan shekaru na eh, dubu biyu ko kuma ƙarshen alif tara da casa'in ana bakin cewa juyin mulki a ƙasashe soja su kwata ya zama tarihi. Wato jin mulki soja kenan suka yi a Sudan. to abin da sudan ta yi yanzu ya nuna cewa har yanzu dai matsalar juyin mulki akwai sauran rina a kaba na ɗaya kenan sannan na biyu wannan abu kuma ya nuna wa shi cewa bai kamata su wuce lokacin da jama'a suke sha'awarsu ba domin gaskiya abin da ya faru a yanzu mutanen sudan su ne suka ta zanga-zanga wanda har ya ma ba wa sojoji damar su faci wannan mulki. To kaga maganar da ake nan maganar batun muke kafa a kan mulki kamata ya shugabannin Afirka kan cewa annabi ya fasu wannan lokaci ya wuce irin yadda ake kama karya a ɗora to bai kamata a yi ba domin idan tura ta kai bango kamar yadda ta kai a Sudan za ka ga mutane sun yi kore. Sai darasi na uku. Abu na uku akwai darasi cewa mutane shugabannin Afirka su yi taka tsantsan da yadda suke da alaƙar su da manyan ƙasashe na duniya musamman ƙasashen yammacin duniya. Akwai magoya bayan shugaban da suka yi bore saboda kawar da shi, Ba ka fargaban lamarin ƙasar na iya yamutsewa? Eh gaskiya wannan shi ma babban abin tsoro ne. to idan ba zama aka yi aka warware eh, abin ta fuskar siyasa ba ta ya kai ga rigingimu wanda ƙasar ba a fata ta eh, tsinjima kamar inda sudan ta kudu ta tsinjima a cikin rigingimu na shugabanci a gaida farfesa kamilu sani fage sai kasar libya inda ake ci gaba da barin wuta don samun iko da birnin tripoli ya zuwa juma'an nan dai mutane sama da dubu takwas suka tsere suka fice daga birnin tripolin saboda barin wuta tsakanin dakarun halifa haftar da kuma dakarun gwamnatin haɗaka da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya Bashir Ibrahim Idris ya ji ta bakin farfesa ɗan datta Abdulkadir tsohon jakadan Najeriya a Libya. Ko me ya haifar da wannan yaƙi a yanzu kuma? ba ma a matsayina na diflomasiya ba. Tun kafin a je na zama jakadan Najeriya a Libya. Ni ne ina ba shi cansala ɗan Afirka na farko wanda ya ba wa Kaddafi digirin ban girma wanda wanne ya kawo muka ta rigima da waɗansu daga western countries har ofishi na sun zo suna challenging ina to muka dawo kuma game da zancen shi Kaddafi na shekara tara a can na ambasada kuma sai da na zama din babban wato jagora na dukkan waɗanda suke ambasadoji a nan kuma na da kyakkyawar alaƙa da shi da makusantansa irin su Musa Kosa, irin su Abdallah Sanusi, irin su Yusi Bibri da kuma wannan yanzu Haftar wanda shi yake rike da babban bangare na Libya sai kuma wanda yake Tubruk shi asalin wanda yake tuburuk din nan a kano aka haife shi iyayensa da girmansa ya tafi yanzu shine na yana rike da sai kuma tsakiyar libya cikin libyan babu wanda za ka ce ga wanda shi ne yake da wato yake sarrafa cikin tripoli to wannan halin kenan da ake ciki to ka gamsu da matakan da kasashen duniya ke ɗauka domin sasanta wannan rikici hali ne da zai yi wuyar wato warwarewa idan ba an tashi tsaye an goyi bayan gaskiya ba na kan cewa mutanen nan na Mamar Gaddafi suna nan su kamar yadda na gama da wannan haftar da shi wancan da yake Tubruk. To wannan abu ne da yake muhimmi. To farfesa ya kake kallon wannan mataki na Khalifa Haftar? Shi Haftar gasan yana da goyon bayan ma kamar shi kwamanda na that's wanda na gaya ma Yusuf Dibri inda halin yanzu yana alkashira a dan yake zaune. To Yusuf Dibri na yawancin duk sojojin nan in banda wanda yanzu suke kamar 'yan tawayen da tsakiyar Tripoli yaransa ne. Dole sai an jawo su, dole sai su kasashen duniya kuma su abin da suke so su yi, su amfani da waɗannan na cikin Tripoli. Su kuma ba su da goyon baya illa iyaka su ma fada suke a tsakaninsu da wannan kabila da waccan kabila kasan har yanzu su suna da irin wannan dole sai an samu goyon bayan waɗannan waɗanda suke rike da manya-manyan guraren nan kafin a samu hanya da za a fita daga wannan hali da wallahi mutanen libya suke ciki allah sauwake ta yaya kake ganin za a warware wannan matsala ganin yadda kasashen duniya suke goyawa bangarori daban-daban baya? Watakila sai an samu jituwa tsakanin wannan shugaban na France da kuma wannan gwamnati ta Ingila da take yanzu. da kuma haɗin kansu shi wannan haftar da haɗin kan shugaban da yake tubruk in ba haka aka yi ba wallahi da wuya wannan mutane kuma saboda man nan dai da yake ƙasar libya wannan shi ne gaskiyar magana farfesa ɗan datti abdulkadir mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. A makon nan mai karewa ne kuma al'ummar kasar India miliyan 900 suka fara jefa ƙuri'a a babban zaben kasar. Wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a dai na cewa akwai yiwuwar jam'iyyar haɗaka ta Firaminista Narendra Modi ta sami nasara kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Abdulrahman gambo Ahmad. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa jam'iyyar haɗaka mai mulkin ƙasar za ta samu ƙaramin rinjaye a zaben saboda yadda ta mayar da hankalinta kan batutuwan da suka shafi tsaro da samar da ayyuka da kuma tallafawa ƙananan manoma. ko da yake alkaluma sun nuna cewa matsalar rashin aikin yi ta ta'azzara a mulkin Narendra Modi inda a cikin watan Fabrairu da ya gabata aka samu karuwar marasa aiki da kashi bakwai da biyu kuri'ar jin ra'ayin jama'ar ta kuma nuna cewa Mr. Modi ya ƙara samun ta goma a idan Indiyawa saboda tsayin dakarsa wajen mayar da martani kan harin da ya kashe sojin ƙasar arba'in a Pakistan lamarin da ya tilasta wa gwamnatin Modi kaddamar da hararen sama a karan farko tun shekarar 1971 a Pakistan ɗin sai dai ana zargin Modi da nuna wa musulman kasar miliyan 200 bambanci saboda yadda yake fifita mabiya addinin hindu masu rinjaye babban mai adawa da modi na jam'iyyar baratiya janata a wannan zaɓe shine rawul gandi na jam'iyyar congress kuma za a shafe kimanin wata guda kafin kammala zaben baki daya yayin da za a sanar da sakamakon ƙarshe a ranar 23 ga watan mayu mai zuwa Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu bi Zainab Ibrahim ta kawo mana tarihin Abdulkadir Ben Salah, shugaban riko na ƙasar Algeria, bayan kawar da tsohon shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka yi sakamakon bore da mutan ƙasar suka yi ta yi. mahaifi Abdulkadir bin Sala a ranar 24 ga watan Nuwamban shekarar 1941 a garin Falusin da ke lardin Tlemcen kuma yana da takardun zama ɗan ƙasar Morocco. bayan ya yi aiki a babban birnin Lebanon, Beirut, inda ya shugabanci cibiyar sarrafa bayanai da al'adu na ƙasar Algeria tsakanin shekarar 1970 zuwa shekarar 1974. Ya yi aiki a matsayin ɗan jarida a ƙasar Algeria tsawon shekaru uku a gidan jaridar El Chab, kafin daga bisani aka zaɓe shi ya wakilci lardin Tlemcen a shekarar 1977. Bayan shekaru goma sha biyu, aka zaɓe shi a matsayin jakadan ƙasar zuwa ga Saudiya. matsayin da ya rike har zuwa shekarar 1993. A watan Yulin shekarar 2002 ya zama shugaban majalisar dattijan ƙasar. Kana ya maye gurbin shugaba Abdulaziz Bouteflika a wasu mahimman ayyukan gwamnati, misali tarban manyan baƙi daga ƙasashen duniya a Algeria. yanzu sai mu shiga Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ke cewa ta tura jiragen yaƙi har guda takwas jihar Zamfara, saboda a yi ta a ƙari da 'yan bindiga da suka addabi jihar. Ga rahoton da wakilinmu da ke Abuja Muhammad Kabiru Yusuf ya aiko mana. tura jiragen yakin takwas da gina filin tashi da saukar jiragen yaki gami da tashar shayar da su mai a garin birnin gwarin ya biyo bayan umarnin da shugaban kasar muhammadu buhari ya bayar ne shugaban da ake kallon ya yanke zaman taron da yake na tattalin arziki domin zai fuskanci wannan matsala ta masu garkuwa da mutane Malam Garba Shehu shi ne wa shugaban shawara ta fannin yada labarai. Mayakan sojan Najeriya suna da jirgi kamar guda takwas da kuma suna kai hari ga duk wani sansani da aka san cewa 'yan ta'addan nan suna amfani da shi yanzu a birnin gwari an kafa ɗan ƙaramin fili zan ce na saukar jirage masu saukar ungulu kuma an ajiye depo na mai jirgi zai iya tashi cikin kankanin lokaci ya kai hari ya dawo ba tare da ko sai ya je kaduna ko ya je nesa a je a zuba mara mai ya dawo ba burin gwamnatin shugaba buhari shine a tabbatar wannan abu an yi maganinsa dindindin Muhammad Kabir Yusuf Abuja Arafa ya Hausa. Jihar Katsina ta kasance cikin jihohin da 'yan bindigan kamar yadda gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya faɗi da bakinsa. 'Yan bindigan sun mamaye yankuna da yawa Mun nemi ji daga bakin kwamishinan watsa labarai da al'adun gargajiya na jihar Katsina Alhaji Hamza Muhammad Barodo ko wasu irin matakai gwamnatin jihar Katsina ke ɗauka domin magance al'amarin. A matakan da gwamnati ta ɗauka shine tabbatar da cewa duk wani mai ruwa da tsaki a harkokin tsaro na jihar Katsina ta jawo shi duka kuma an zauna an tattauna an fi da dubaru da matakai duk da za a bi domin tabbatar da cewa an kyautata wannan harkokin tsaro. Ɗaya daga cikin muhimman matakai da ya kamata a ɗauka shine na wayan ma mutane da kai da sanin ainihin matakan da ya kamata su ɗauka da kuma irin dubarun da za su yi amfani da su idan ya kasance cewa wani al'amura na rashin tsaro suna so su ainihi kawo barazana a wuri. kamar yadda ka sani ba komai ba ne zai zama to cewa sai mun faɗa amma dai ko da ce ita gwamnatin jihar katsina karkashin jagoranci mai girma gwamna right honorable aminu bello masari takan tattauna da jami'an tsaro kuma takan ji kokensu da kuma sanin menene ya kamata ita gwamnati ta yi a gwamnatance wajen tabbatar da cewa ainihi ta ƙara masu ƙwarin gwiwa ta bakin Alhaji Hamza Muhammad Barodo, kwamishinan watsa labarai na jihar Katsina. Idan muka taɓa harkokin siyasa kuma, yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin wasu 'ya'yan jam'iyyar da ke mulki a Najeriya wato APC dangane da kujerar shugabancin majalisar dattijai na tara da za su fara aiki nan gaba. Ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'abuta kafofin sadarwa na zamani wato muryar talaka ta buƙaci wakilan da su yi biyayya ga umarnin uwar jam'iyyar tasu. Comrade Bashir Sharif Unguru shi ne mataimakin shugaban kungiyar a ƙasa kuma ga abin da yake cewa. Ni ina ganin nan ba da jimawa ba uwar jam'iyyar APC ta ƙasa za ta kawo ƙarshen wannan matsala. Domin karka manta logon jam'iyyar APC shine tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma wannan mukami dole mutum ɗaya ne zai samu wannan mukami da jihar borno da jihar yobe duka abu guda ne don na tabbatar maka da kai da masu sauraro cewa da jihar borno da jihar yobe duka abu guda ne kwanaki biyu da suka wuce gwamnan jihar borno honorable kashim shatima kuma zababben sanata ya fito ya jaddada goyon bayansa ga zaɓin da uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta yi da zaɓin da shugaba muhammadu buhari ya yi na zaɓar sanata dr ahmad ibrahim lawan daga jihar yobe a matsayin wanda zai jagoranci majalisar dattijai mai zuwa To kaga kuwa shi ma muna kyauta da zaton nan ba da jimawa ba. Sanata Ali Indimi zai yi wa uwar jam'iyyar APC biyayya, zai yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari biyayya. Ta bakin Comrade Bashir Sharif Unguru. A ƙarshe sai mu je ƙasar Nijar inda bayan da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta zaɓi Bazum Muhammad don tsaya mata takarar zaɓen shugabancin ƙasar a shekara ta 2021, shugaban jam'iyyar PNDS tarayya a Najeriya Alhaji Muhammadu Adamu Dan Madawa ya bayyana cewa ganin girma da faɗin ƙasar Najeriya ya kamata jam'iyyar ta aiwatar da wasu sauye-sauye dangane da shugabancin nata a Najeriya. Ga abinda ya shaidawa Abdulkarim Ibrahim Shikal. in muna son mu samu ƙuri'a to a raba mana Najeriya biyu a yi mana kudu da arewa. Abu na biyu muna kira ga ainihin hukumar da abun ya shafa su taimaka mana wajen rijista domin rijista na ita ce ƙuri'a. Mafi yawan mutanenmu duk 'yancin rani ne. Wani e kamar yadda ake aka sa kuɗin yin takaddun da sai ka mallake su za ka iya rijista sai ka yi rijista za ka iya jefa ƙuri'a takaddun sun muna tsada hukuma ta shigo ta rage mana wannan kuɗin ya kasance kuɗin kashe kawai za mu biya tun da shi kashe ba a yi na bashi ba a yi na kyauta. kamar wannan matsalolin da ka ambata zuwanku a wannan taro da aka yi a yamai kun gabatar da wannan bukata a hukumance. na gabatar da wannan bukata ga ainihin shugaban jam'iyya kuma ɗan takarar shugabancin ƙasarta na gaya mai cewa a raba mana najeriya biyu mu samu sauƙin haɗuwa da mutane don mu yi aiki domin in an ka raba biyu kowa zai yi ƙoƙari ya nuna kishinsa. To an ba ganin cewa kamar ƙasa ɗaya a ce kuma an raba ta gida biyu kamar an raba kawunan jama'a ne? A'a babu bangana raba kawunan jama'a domin in ka duba ai kudu da arewa aka ce kuma abin da ake bukata aiki kenan babu wani abu eh, in aka raba aka yi kudu da arewa aka samu jagora aka samu shugabanni wanda za su tsaya su yi aiki babu shakka za a yi aikin da jam'iyya za ta samu ƙuri'a ta lashe zaɓe ba tare da sai an taɓa zagaye na biyu ba. Shi bai kasance an raba gida biyu din nan. Kowa da shugaba daban-daban da wani shugaba a koli mutum ɗaya ko kuwa ba mai karɓar umarni daga wani kake so yi. Eh abu eh, shawarar da muka bayar an raba eh, kudu da arewa. yi mana federation ya kasance wanda yake arewa jihohin da suke karkashi ne su ma za su ci gashin kansu idan aka raba kaga kowace jiha za ta ci gashin kanta shauran ƙananan hukumomi za su ci gashin kansu domin za mu yi aiki mai tsauta ba tare da mu ta da jijiyar wuya ba. Ta bakin Alhaji Muhammadu Adamu Dan Madawa kenan masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.